أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار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 barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta lahadi talatin ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 ranar da ta dace da 24 ga watan takwas miladiya 2025 Allah maɗaukakin sarki ya kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah a daidai wannan lokaci da muka saba karatu cikin wannan littafi na al'aqidatu tahawiyya wallafawar imam abu ja'far al-tahawi wadda ya rasu hijira shekara 321 Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ya gafarta mishi da ce na ce su wajen janaitan su a zaman da ta gabata mun fara karatu a fakara ta casa'in da hudu mun karanta fakaran mun karanta taliqin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wadda kawai ya hakaito mana maganar Sheikhul Islam Ibn taimiyya. rahimahullahu ta'ala fakara take cewa wa nuthbitul khilafata ba'da rasulillah صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون ya ce muna tabbatar da khalifanci jagorantar wannan al'umma bayan annabi Muhammad sallallahu ahalus sunnatu wal jama'a suna tabbatar da khalifancin khalifan Manzan Allah sallallahu na farko shi ne Abubakar bayan Abubakar Siddiq Allah ya ƙara da a gare shi wadda kuma falala ce a gare shi kuma saboda kasantuwan shine ya zama ya gabaci dukkan sauran al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abubakar sai Umar bin Khattab Allah ya kare da a gare shi sai Usman bin Affan sai Aliyu bin Abi Talib Allah ya dada su baki da kuma su ne khalifofi shiryayyu kuma jagorori waɗanda suke shiryarwa wannan ahlus sunnati wal jama'a sun yadda da wannan sun yi imani da wannan kuma akan wannan suke malam albani sai kawo maganar shekul islam da ya a cikin majmu'ul fatawa suke cewa man ta'ana fi khilafati ahadin min ha'ula'il a'imma duk wanda ya suka akan jagorancin ɗaya daga cikin waɗannan jagororin fahuwa adallu min himari ahlihi to lallai batansa ta fi batan jakin gidansu duk wanda ya ce bai yadda da ɗaya daga cikin waɗannan khalifofin ba kuma a yadda suke a jere ɗin nan ba to batansa irin batan da ya yi ya fi girma sama da batan da jakin gidansu ya yi ba mun karanta wannan fakara mun karanta a takaice abin da ya shafi yadda aka yi abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ya zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun karanta daga littafin tamamu tawfiq fi sirati siddiq na al'ustaz al-muhaddis muhammadu sani umar musa sannan mun karanta kaɗan daga cikin falalar da abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa azahu yake da shi sannan mun karanta kaɗan daga cikin abin da malam ibn abil'izzi al-hanafi ya kawo a cikin sharhin al'aƙidatun tahawiyya ɗinsa game da shin khalifancin sai na abubakar khalifanci ne da nassi ko khalifanci ne da ishtihadi mana ya zama khalifa ne da nassi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya nominating ɗansa ya zama khalifa ko kuma ishtihadin sahabbai ne kawai ta sa ya zama khalifa mun karanta wannan muka yi bayanin cewa abinda ahlus sunnati wal jama'a suka tafi akai shine shugabancin Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ardahu shugabanci ne da nassi ko muka karanta kaɗan daga cikin hadisan da malam ya ya kawo dangane da haka to a yau ma zamu ƙara bayani ne akan aqidan ahlus sunna wal jama'a ita ce babu wani wanda yake musun cewa abubakar radiyallahu ta'ala anhu arzahu shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san shi babu wani wanda yake musu da kan cewa abubakar radiyallahu anhu shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wanda ya zama batacce babban malamin musulunci muhammad bin al-husayn al-ajurri ya rubuta wannan littafi ya sanya ma littafin suna a sharia kitabu shari'a a cikin wannan littafi na kitabu shari'a imam al-ajuri ya ƙulla babi a babi na 113 malike babu bayanin khilafati abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu ba'da rasulillah sallallahu alaihi wa sallam imam al ya rasu hijira shekara 329 mana barinsa duniya yau kusan shekara 1100 da wani a wannan littafi na shari'a ya kulla babu ya ce babu bayanin khilafati abi bakarin siddiq radiyallahu anhu alaihi رسول الله صلى الله da وآله وسلم ديبو دباب سيكي شوا اعلموا رحمنا الله وإياكم Yace ce ka sani ko ku sani Allah maɗaukakin sarki ya mana rahama da mu da ku an ɗahu lam yaftalif mai yaftalif mai shabi islam wa a zaƙahu lahul karim iman annahu lam yakun khalifatan ba'da rasulillahi sallallahu illa abubakar bin yace kusani cewa ba a samu saɓani ba inda daga waɗanda suka yadda su musulmai ne daga kuma waɗanda suka ɗanɗani zaƙin imani ne to babu wanda yake da saɓanin cewa bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam khalifarsa shi ne abubakar kaga kaman indirectly ya sai nuna maka wanda bai da wannan ba musulunci shi akwai matsala Yace wala ya juru li muslimin an ya kula gaira haza ya baya halatta ga kowane mutum musulmi ya faɗi wani abu da ba wannan ba yace ce li dala'ila fasfahu Allahu al-karim biha Yace kuma hakan ya faru ne saboda wasu dalilai wanda Allah madaukakin sarki yake banci shi Abubakar radiyallahu ta'ala anhu da waɗannan wa fasfahu biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa shi ma ya kebance abubakar da waɗannan dalilan tun manzon Allah na da rai wa amara biha ba'da wafati ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da waɗannan abubuwan cewa su faru bayan baya Imam al-Ajuri yace minha daga cikin waɗannan dalilai annahu awwalu man aslama min ar-rijal Ke dalili na farko abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine mutum na farko da ya fara musulunta daga maza ba daga balagagu maza entattu waɗanda hukunci yake hawan kansu ba wanda ya riga abubakar musulunta babu wa awwal man saddaqa ar-rasula wa sahifahu wa ahsana as-suhba abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine mutum na farko da ya fara gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya abokantace ya abokantace shi kuma ya kyautata abokantakan da ke tsakaninsu wa anfaqa alaihi malahu kuma ya kashe dukiyansa akan da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu fil ghari kuma shine abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan kogon lokacin da za a yi hijira mushrikai suna neman annabi sallallahu alaihi wasallama su halaka shi babu kowa tare da shi a wannan halin sai abubakar wal munazzalu alaihi sakina kuma shi ne wanda Allah Maɗaukakin sarki ya tabbatar da ya saukar masa da natsuwa Allah Maɗaukakin sarki dai faɗa man idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha! ma'ana kallatimi fa anzala sakinata fa anzala Allah sakinata a إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل فأنزل الله سكيته عليه وأيده بجنود لم تروها aga da yake da yake ce ma annabi sallallahu da manzo Allah ke ce ma abokinsa Abubakar radiyallahu ta'ala cewa la tahzan karka ji tsoro karka shiga bakin ciki inna Allah ma'ana lallai Allah yana tare da ku. sai Allah ce fa'azzar Allah sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar da natsuwan sama mashi shiwa annabi annabi da ma ya yake Yau shi abokan da yake liman ya ne ya natsu ko ba gani ba shi abokan annabi sallallahu alaihi wasallam ai shine yake ma abokan la ta haban kamar yadda hadisi yake ma zamnuka ya abubakar bisnaini Allah salisuhuma yace ya kai Abubakar menene tsammanin ka da mutane biyun da Allah shine na ukunsu. a ce manzo Allah shi a yake yanzu wa yake bukatar natsuwa Abubakar sai Allah ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da natsuwan sama Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine anan malike wal munazzalu alaihi sakina shine wanda aka saukar masa da natsuwa a wannan halin مالك وعاتب وعاتب الله وعاتب الله الخلق كلهم في النبي صلى الله عليه وسلم الا ابا بكر dukkan mutane babu wanda Allah maɗaukakin sarki bai challenging din su ba game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abubakar duk wani namiji wanda yake balagagge lokacin da aka aiko manzon Allah da sako to sai da Allah maɗaukakin sarki ya zarge shi akan kin imani da annabi kafin daga baya imani da annabi amma Abubakar ba taba haka da shi ba shi kaɗai ne haka bai faru da shi yace fa innahu akhrajahu Minal mu'ataba shi Allah maɗaukakin sarki ya fitar da manzan Allah da ya fitar da Abubakar daga cikin waɗanda ya zarge su yaushe malaike wa huwa qawluhu subhanahu wa ta'ala shine faɗin Allah maɗaukakin sarki illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu Ladina kafaru thaniya ithnayn ithuma fil ghar sai mala yace wasabiru ma'ahu bi makkah fi kulli shidda Abubakar shi yafi kowa hakurin zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun ana garin Makka a dukkan wani nau'i na tsanani Abubakar yana tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafiquhu fil hijra Abubakar shine ya abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yin hijira ومرض ومرض النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنه الخروج ila salati fa amara an yataqaddama Abu Bakr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya ba zai iya fitawa ya ma mutane sallah saboda wannan rashin lafiyar da yake ciki annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to Abu Bakr ne ya jagoranci mutane sallah yake cewa fa yusalli bin nasi wala yataqaddamu gairu. manzo Allah ya bada umarnin cewa Abubakar shine ma mutane limanci kar wani ya je wuce gaban Abubakar wa salla sallallahu alaihi wa sallama khalfahu kai manzo Allah sallallahu alaihi ya taba fa yin sallah a bayan Abubakar ba ya ba farashin lafiya ba da lafiyan shi manzo Allah ya bi Abubakar sallah yaushe yace wa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuslihu bayna bani amr bin auf wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita dan ya je ya yi sulhu makabilan banu am bin auf wa qala li bilal sai manzo Allah sallallahu alaihi wa bilal in abta'tu in naji jinkiri lokacin sallah yayi nayi jinkiri ban zo ba fa faqaddim ababakar falyusalli bin nas to kace ma abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine ma mutane sallah suna cikin sallan manzo Allah sallallahu alaihi ya zo. ya joinin sallan aka idar da sallah ya tashi cika ta abin da ya rage haka manzo Allah da lafiyan shi man Abubakar ya masa limanci to sai wani ya ce kai Abubakar dawo ba mun wuce gaba yake wa qala sallallahu alaihi wa sallam ko manzo Allah sallallahu alaihi yake inna amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abubakar manzo Allah sallallahu alaihi yake mafi aminta cikin mutane gare ni wajen abokantaka na da kuma kashe dukiyarsu ce babu kamar abubakar wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam abi bakr manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa ma abubakar wa huma fil lokacin suna cikin wannan kogon wa qad alima sallallahu alaihi wasallam anna ababakr inma huznuhu ala annabi sallallahu alaihi wa ishfaquhu alaihi a lokacin manzan Allah sallallahu ya san duk damuwan abubakar ba wai akan kanshi bane akan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa da za mu shiga kogon me ya faru ai baka ce mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ka tsaya in shiga in inspecting kogon tuku so da sun yadda su su mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu ya shiga kogon ya tarar akwai wasu huji wasu ramuka a kogon ya yaga tufafin shi ya toshe ramuka biyu ya rage rami ɗaya sa kafan shi ya toshe rami ɗin sai ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shigo babu matsala manzo Allah sallallahu alaihi ya shigo kafan shi na wannan ramin maciji ta sare Abubakar a kafan shi ya toshe kogo saboda ya kara manzon Allah sallallahu alaihi saboda girmama manzon Allah na kan kafan shi Abubakar bai motsi da kafan shi ba sai da zufan shi ne ya diga a fuskar manzon Allah manzon Allah ya farka bace ce me ya faru yace maciji ne sare ni irin abokantakan da ke tsakanin Abubakar da manzon Allah kenan sallallahu alaihi yace manzo Allah sallallahu alaihi ya fanci cewa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu damuwan shi a akan manzan Allah ne ba a kan shi ba fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace mishi ya Abubakar ma dhannuka bi ithnain Salisu thalithuhuma ya kai Abubakar mecece zatanka ga mutane biyun da Allah shi ne na ukunsu su karka damu yace fa kullu hadhihi al sharifa al-karima dallat ala annahu al-khalifatu ba'dahu yake dukkan wannan siffofi da Abubakar radiyallahu ta'ala ya siffantu da su suna nuni akan cewa shine zai zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la yashukku fi hadha mu'minun yake babu wani mumuni da zai zake da shakka akan haka in dai mumuni ne yace to kaga wannan abin da ya faru lokacin manzon Allah na da rai kenan yace amma wa amma ma kana ba'da wafati yace amma abinda manzo Allah ya faɗa na abinda Abubakar zai yi bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tabbatar da shi ne khalifa yace fa innahu rawahu Jubair ibn Mut'im cewa ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah mai suna Jubair ibn Mut'im ya bada labari yake cewa anna mar'atan atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa wata mata ta zo dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fakallamatu fi shay'in ta masa magana akan wata matsala fa amaraha an tarja ilaihi sai manzo Allah ya umarce ta to ta dawo wani lokaci fa qalat ta ce ya a ara'aita illam ajidka menene wata shawara zaka bani in na dawo ban same ka ba ka rasu ya zan yi fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in lam tajidini fa'ti ababakr yace in kika zo bani to ki je ki samu Abubakar in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce thumma bay'ahu al-muhajiruna wal ansaru ma'rifatan minhum bi haqqi Abi Bakr wa fadlihi sa'annan muhajirai da al-ansar gaba ɗaya suka ma Abubakar mubaya'a saboda suna da sani na hakikanin cewa hakkin Abubakar ne wannan khalifancin wa bay'ahu Aliyun bin Abi Talib sai na Ali bin Abi shi manzon Allah sallallahu mubaya'a fa huwa awwalu man bay'ahu min bani hashim kai sai na Aliyu ma radiyallahu ta'ala shine mutum na farko daga zuri'an manzon Allah sallallahu alaihi ya fara ma Abubakar mubaya'a malik ya cewa wa rawa ash-sha'bi an shaqiq bin salama yace imamu sha'bi ya rawaito da daga shaqiq bin salama shaqiq bin salama tabi'i ne yana cikin almajirin sai na ali yake cewa qila li ali bin abi talib radiyallahu anhu waqta ma qutila lokacin da aka aka soki sai na ali radiyallahu ta'ala da takobi wanda yi sanadiyyan kashe shi sai aka ce mishi istakhlif alaina sai aka ce ya ali ka fada kafin ka razu ka fadu wa zai ga zama shugaba bayan ka ka ambata mana wanda zai gaje ka aka ba sai na ali wannan shawara fa qala sai ce ma astakhlif yace bazan yi ba walakin in yuridillahu bi hadhihi al-umma khayran yajma'uhum ala khairihim kama jama'ahum ba'da nabiyihim ala khairihim sai na Ali yace zan faɗi wanda zai zama shugaba ba yace amma in Allah yana nufin wannan al'umman da alkhairi to zai haɗa al'amarin su akan wanda ya hada al'amarin su akan wanda alkhairi bayan manzon Allah mun fahimta ai yanzu yana ishara zuwa gawa abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa arfa malaka wa ruya anna ababakr qama ba'da ma buya lahu wa baya lahu ali ali ibn abi talib wa ashabu qama thalathan yaqulu ayyuha an-nas qad aqaltukum bi bay'atikum hal min karihin sai abubakar radiyallahu ta'ala anhu bayan an yi masa mubaya'a a masallaci sai da ya maimaita su uku ya tashi Ya ce ya ku mutane na kun dora min nauyin shugabanci kun mu mubaya a cikin ku akwai wanda bai yadda da shugabanci na ba in ya faɗa sai zauna sai dan ba su lokaci sai ya tashi ya maimaita in sake tashi har yayin su uku na uku sai Ali bin Abi Talib yake cewa لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يتي آه بلام نون بككيبة بمنونا با أبا يكو بزام نونا با أغبا يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يا غبا تدكي ويئسي ميدكي بايا إن جاء علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال علي رضي الله تعالى عنه haka an rawaito daga Ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu daga ɗaya daga cikin almajiran sa kira Abdullahi bin kawwa da Qais bin Ubbad duka almajiran sai na Ali ne cewa su dinnan sa'alahu ba'da ruju'ihi min qital jamal bayan da aka gama jamal rigiman da ya faru tsakanin Saina ali da sayyidina muawiya bin abi sufyan bayan da aka gama rigiman su biyu nan abdullahi bin al-kawwa da qais bin ubbad da kansu suka ce sun zo sun tambayi sayyidina ali suka ce ya ali hal ma'aka ahadun min rasulillah suka ce ya kai ali shin akwai wani alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka na cewa zaka zama khalifansa bayan shi kuna da wani alƙawari akan haka da ƙaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai sai na ali yace amma an yakuna indi ahadun min rasulillah fala wallah yace a ce ga wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na wani alƙawari da ke nuna ni ne zan zama khalifan shi bayan shi sai na ce wallahi babu wannan sai da ya rantse yace walau kana indi ahadun min rasulillah ما تركت أخا تيم بن wala ولا بن الخطاب على منبري yace da akwai wannan abun tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da ban bar Abubakar da Umar su zauna akan minbarin shi ba Abubakar shine suke kiran shi da aku Taym ibn Murra yace da akwai wannan alƙawarin tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da ba zan bar su zauna akan minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau lam ajid illa yadi hadhihi ko da ban samu makamin da zan yake su ba sai hannu na ce wallahi da ba zan bar su ba da a ce manzo akwai wani abu tsakanina da manzo Allah game da wannan yace da wallahi ba zan bar su ba ko da ban da makamin da zan yake sai iya hannu na da ba zan bar su sai ce walakinna nabiyyakum sallallahu alaihi wa sallam nabiyyun yace sai dai ku fahimcewa annabin ku fa annabi ne Allah ne ya aiko shi rahmatan lam yamut faja'atan shi manzo Allah sallallahu rahama ne kuma ba mutuwa yayin fuja'a ba ba ko yana zaune ne ko ana hira sai mutu bare a ce ai da da an samu jinkiri da ya wasiya yace fa ba irin mutuwar da manzo Allah ya Wa walam yuqtal qatlan kuma ba kake shi aka yi ba marid layali wa ayyaman manzo Allah sallallahu alaihi rashin lafiya na wasu kwanaki da yawa wa ayyaman wa layali da yinin nikin su da dararrakin su yatihi bilalun a wannan lokacin da bai da lafiyan bilal na zuwa ya same shi fai uzinuhu bis sala ya ce mishi ya sallah lokacin sallah yayi fa qulu sai mun zalla ce muru ababakarin Salli bin nas mun zalla sai ce ku ce ma abubakar ya mutane sallah lokacin da bai da lafiyan in an zuwanci ya sallah lokacin sallah yayi sai ce ku ce ma abubakar ya ja sallah yace a lokacin wa huwa yara makani ko mun zalla sallallahu alaihi wasallam ai ya san da ni ai ko amma annabi ne me yake nufi da annabi ne mana ba zai abin da ya sa'a ma wahayin da Allah ya umarce shi yace ku sani fa annabi ne fa kuma ga abin da yayi alhali ina nan kuma ya san matsayina yace fa lamma qubira qubida rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrina sai sai na ali yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai muka zauna muka yi nazari a al'amuran mu gaba Salatu فإذا Islam عضد الإسلام وقيام sai muka فهمت to sallah fa ai ita ce kashin bayan musulunci kuma in babu ita babu addini ko ba haka bane sai ce faradina liduniyana man radiya rasulullahi sallallahu alaihi lidinina yace da wannan dalilin sai muka bada duniyar mu ga wanda manzon Allah ya dai jagorance mu a lahirin mu mun fahimci magana yace manzon Allah yana da rai amma yace Abubakar ne ya ja sallah da manzo Allah sallallahu alaihi ya bar duniya sai muka wato kuma sallan fa ita ce mu ko haka bane amma kuma ita ce lahiran mu manzo Allah ya yadda wannan din shine jagorance mu a hanyar lahiran mu yace sai kuma to menene duniya ko sai mu muka mika mishi duniyar mu faradina li duniyana ko man radiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li dinina sai muka yadda da duniyar mu ma wanda manzon Allah ya yadda ya jagorance mu a addinin mu yace fa wallaina al-amra Abubakar sai muka dora Abubakar ya zama shine jagoran mu fa aqama Abubakar baina abhurina Abubakar ya tsaya a tsakanin mu yayi shugabanci yi tsalla tsakanin mai shugabanci malai ce wal amru wahidun la yakhtalifu alayhi minna ithnani sai na ali yake dukkan muka yadda al'amarin mu ya zama ɗaya a ƙarƙashin abubakar ba a samu mutane biyu wanda suka saba ba wala shahida ahadun minna ala ahadin bishir wala yaqta'u minhu al-bara'a fa kuntu wallahi akhudhu idha a'tani wa aghzu idha azani wa adribu bi yadi hadhihi al bayna yadayhi yace haka na cigaba da tafiya karkashin sai na abubakar in ya bani in karfa in ya sa ni cikin sojoji a je yaƙi zai shiga in ya ce a yi hajji ya naɗa ni in yi zan yi ban taɓa saɓa mishi ba ya ce falamma hadarat ababakar ne wafatu lokacin da mutuwa ya zo ma abubakar wallaha umaru radiyallahu an sai na ali sai ya ce sai umar radiyallahu ta'ala wa ardahu shi kuma sai ƙarfi. ragaman shugabanci a saka babu wani mutum musulmi guda ɗaya da yake shakka yake kokonto ko bai yadda da cewa abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu shine khalifan manzon Allah sallallahu duk wanda bai dawo ba musulmi bane ba musulmi bane an gane malam malam imam al-ajuri bayan ya kawo wannan a matsayin magana sai ce hadha kulluhu ma yuwa an ali fi fadli abi wa umar ma yadullu ala ma kullu sai kawo hadisai ce to ga abubuwan da aka rawaito daga sayyidina Ali da isnadi ingantattu wanda suke tabbatar da falalan Abubakar da Umar daga sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu Imam al-Ajuri ya tazubo hadisan da isnadin su har kusan shafi takwas yana ta kawo so da nuna maka tabbas wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa ita ce aqida ta ahlus sunnati wannan yana ga cikin da ahlus sunna suka saba da wanda ba su ba daga ahlul bid'i wal ahwa'i haka imamul baihaqi a cikin littafin al-i'tiqad al-i'tiqad wal hidayatu ila sabilir rashad ala madhhab as-salafi ahli as-sunnah wal jama'a imamul ajuri barinsa duniya shekara 453 ya bar duniya Akwai kusan shekara 900 da wani abu Imamul sa duniya aduri a cikin littafin al-i'tiqad shi ma sai babi wato sunan babin ce babun tambihu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala khilafati abi siddiq ba'dahu wa bayanu ma fil kitab min ad-dalalati ala sihhati imamatihi وإمامة من بعده من الخلفاء rashidin yace wannan babi. zai yi bayanin jan hankali da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan lallai Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine khalifa bayansa da kuma bayanin ayoyin alqur'ani da hadisan Manzan Allah sallallahu wanda suke nuni akan cewa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine shugaba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma khalifofi shiriyu da suka biyo bayansa. bayan Imam al-Baihaqi ya kulla wannan babu sai ko hadisai daga cikin hadisan da muka muka karanta a baya daga ciki sai ko hadisin da ke cikin sahih bukhari da sahih muslim daga Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Anas dan Malik mun san wane ne shi dan gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda ya manzon Allah hidima har tsawon shekara goma ko tunda manzon Allah ya yi hijira ya zo Madina yake matsayin dan gida a wajen manzan Allah sallallahu alaihi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya suna tare to Anas dan Malik ke ba da labari cewa anna Abubakar as-Siddiq kana yusalli lahum fi wad'in nabi sallallahu alaihi wasallam yace Abubakar radiyallahu ta'ala shi ne ya kasance yake jan su sallah a rashin lafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwfiya fihi rashin lafiyar da a wannan rashin lafiyar ya rasu bai tashi yace hatta idza kana yawmul ithnain har ranan litinin ranan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sha biyu ga watan Rabiul Awwal shekara na goma sha 11 bayan hijira ranan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ana ta tace wa hum sufufun fi salati suna cikin sahu suna sallah Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana gaba yana jan sallah kashafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam sitral hujrati sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya buɗe labulan ɗakin da yake ciki an san ɗakin na na Aisha yake aiko ɗakin kuma daga shi sai na sai masallaci masallacin kuma inda liman zai fito ya sallah ana sai ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya buɗe labulan wannan ɗakin yanzuru ilaina manzon Allah yana kallon mu muna sallah wa huwa qa'imun yana tsaye ka anna wajahu waraqatu mushafin ana ta ce fuskan manzon Allah yana haske kamar farin takarda yake summa tabassama yadhaku manzon Allah sallallahu alaihi da ya gamu sai rinka murmushi na dariya na farin ciki ga musulmai suna sallah duk da shi yana gida manzon Allah yana yana murmushi na jin dadin haka qala sai ce fahamamna an naftatina wa nahnu fi salah min farahi min farahin bi ru'yati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace har saura kaɗan mu fitinu wasu ma su yanke sallar da jin daɗin murnan sun ga manzo Allah ɗaya sai ai ya ji sauƙi a tsaye kila sallar azhar za a yi da shi kila la'asar za a yi da shi wannan farin cikin ya sa saura kaɗan mu fitinu sallar ma ta gagare mu yi da farin ciki yace wa nakasa abubakar ala aqibaihi li yasila saffa abubakar radiyallahu anhu sai fara matsawa baya saboda ya shiga cikin sahu tsammanin shi manzo Allah sallallahu alaihi zai fito daga gida ya zo ya shiga sallah wa zanna anna annabi sallallahu kharijun ila salah shi Abubakar yana tunanin cewa manzo Allah sallallahu alaihi zai fito ne yayin sallah fa qala sai manzo sai ana saki fa ashara ilaina rasulullah bi yadihi an atimmu salatakum sai manzo Allah ya mana ishara da hannu yana nufin a ku cigaba da sallan ku yi sallan ku ba fitowa zan yi ce sun madakala nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi sai koma wa arqa sitira sai sauke labulan ya rufe labulan fa tuwfiya min yawmihi zalika a wannan ranar manzon Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fahimta ku yanzu manzo Allah sallallahu alaihi ya ga ga musulmai gaba daya sun taro a bayan Abubakar Bakar radiyallahu ta'ala anhu suna sallah sai ji dadi ko bai ƙara ce ko ba har yabar duniya Allah wannan me yake nuna shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa ba taɓa yin ba taɓa yin bata bata wanda a bata ne a fili kamar rana lokacin azhar ba kamar addinin shi'a kamar addinin shi'a su ba duk wannan sai ce maka ba sai dawa shi yasa zaka suna ko sallama suke malaman su za su yi sallama in wuri ne akwai mutane da yawa da yan shi'a da wanda ba yan shi'a ba burin kalura zaka suna ce assalamu ala man radiya bi aliyin khalifata rasulillah bila faslin aminci ya tabbata ga wanda ya yarda sai na ali khalifan manzon Allah ne ba tare da wani ya riga shi ba sau zuwa ganin da abubakar da umar da usman kamun kwace suka wa abubakar radiyallahu ta'ala so da tsabon bata irin tasu to haka shi ma ya uh, imamul bai haƙi ya ta kawo hadisai da yawa waɗanda mun karanta wasu daga cikin waɗannan uh, hadisai abinda zamu mu ƙara game da sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine abinda babban malami sa'ad yusuf abu aziz ya kawo a cikin wannan littafi rijalun wani nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi wasu abubuwa waɗanda dukkan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu wanda ya fi fozezin waɗannan abubuwan in banda abubakar babu daga ciki akwai maganin zaidu bin arqam zaidu ibn arqam wannan hadisin abu khaisama ya rawaito shi a cikin tarihul hulafa zaid ibn arqam radiyallahu ta'ala anhu yake cewa awwalu man salla ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam abu as-siddiq duk duniya wanda ya fara yin sallah tare da manzon Allah shine abubakar shine abubakar shi ya fara yin sallah tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda ya riga shi babu wanda ya riga shi amru bin al-as Allah maɗaukakin sarki ya kare da a gare shi kafin nan akwai maganan abdullahi bin hanfab hadith na cikin sunan na imam a tirmidhi sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ra'a ababakr wa umar cewa wata rana annabi sallallahu ya ga abubakar da umar suna zuwa faƙali sai ce min minni sam'a wal basara sai ce kun ga waɗannan mutane guda biyu to daga gare ni su ku ji kuma ku gani maluma suka ce ma'anan maganan bi ma'ana kar ku saba musu kamar yadda ba ku saba musu kar ku ga wani abu game da su ku aibanta kamar yadda in kuka gani game da ni ba ku aibantawa in ji muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisi daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wanda imam ahmad ibn hanbal ya rawaito yake cewa sayyidina ali yake cewa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha abi bakr ko abu bakr wa umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mafi alkhairin wannan al'umman gaba bayan annabin al'umman su ne abubakar sai umar inji muhammad sallallahu ke sa imamu zahabi a cikin tarihul hulafa yake cewa bayan da ya kawo waɗannan hadisan wanda suke magana kan falalan abubakar da umar bai ya gama sai imamu zahabi ya ce haza mutawatirun an ali ya ce irin waɗannan maganganun daga sai na ali sun kan haddin mutawaturi mana an rawaito daga mutane daga goma zuwa sama daga sai na ali yana faɗan cewa wanda suka fi kowa alkhairi a cikin wannan al'umman su ne abubakar da umar da imamu zahabi ya faɗa ka sai ce fala'ana allahu rafida ma ajhalahu yace Allah ya tsine wa masu addini shi'a waye kai su wani irin jahilci ne yake damun su ne inji imamu zahabi shi Allah ya tsine wa masu addini shi'a wani irin jahilci ne yake damun su duka waɗannan abubuwan da ake rawaitowa daga Manzalarsa Allah daga sayyidina Ali daga waye amma duk da haka su dage su sai sun zagi Abubakar radiyallahu ta'ala an Nana Aisha Allah maɗaukakin sarki ya kare ta a gare ta har wato daga ta hadisi na cikin sunan na Imam At-Tirmidhi take cewa anna Abubakar dakhala ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala cewa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya shigo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala sai manzan Allah ce an ta'atiƙullahi minan na ya ce kai abubakar kai ‘yantacce ne na Allah daga wuta kana cin waɗanda Allah ya riga ya ‘yanta ku ba za ku shiga wuta ba wannan dalilin ya sa ake kiran abubakar da akiyar. ba haushe mu da shi a ciku an fahimta ku doka atik suna abubakar ne radiyallahu ta'ala an sai ba wuce mana shi atiku amma atik ne mana wanda Allah wanda Allah ya kubutar wanda Allah ya enta 'yantaccen Allah daga wuta 'yantaccen Allah daga wuta sai na baka radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu yana da mawaqif dewa yana da mawaqif dewa waɗanda waɗannan mawaqif din sun taimaka wajen ƙarfafa musulunci tun lokacin har yau tun lokacin har yau daga cikin manyan mawaƙif ɗinsa shine bai taba ganin an ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun suna maka yayi shiru ba bai taba bai taba ba yaga za a ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru bai taba yadda ba sai dai ma yazo ya karfi fadan abun ya koma kanshi abun ya koma kanshi ke sa'ad yusuf abu aziz yake cewa isma ayyuhal qari li hadha al mawqif yace ya kai mai karatu ka saurari wannan matsayi da abubakar ya dauka shi ma an aliyin radiyallahu an daga sai ali sai ali da kai shi bada labari sai na ali ce laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aqadathu quraish sai na ali ce da ido na na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ƙuraishawa sun zo sun same shi baktatan ba tare da ya sani ba wahum ya ƙuluna suna ce mishi an talladi da altal aliha ilahan wahida kai ne kace dole a bar dukkan waɗannan allolin a koma bautan Allah guda ɗan kawai sai ce fa wallahi ma na minna ahadun illa abubakar ya turibu hada wa yajba'u hada yace lokacin da ƙwarisha suke zuwa suna so su zo kan Manzan Allah sallallahu suna ce kai ne kace mu bar allolinmu ko sai na Ali yace wallahi Abubakar bai bar wani yazo kusa da Manzan Allah ba in wannan yazo Abubakar ya take wannan in wannan zai kusa da Manzan Allah Abubakar ya kama shi ya tashi gefe yake bari su zo kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma suna tare da sai na Ali to kan sai na Ali dan goyo ne a wajen Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane kuma shi ya yaye sai na manzo Allah kamar shi ya yaye sai na Ali a gurin shi ya tashi a gurin shi ya girma ya zama kamar ɗayan shi amma kuma ƙanin shi Ya ce haka suka rinƙa yi sai wa huwa yaqul sai na bakar yana jan su nan yana jan su nan yana cewa ku me same ku ne A ataqtuluna rajulan an ya kula, rabbi Allah ko za ku zo ku yaƙi mutum dan ya ce ubangijin ne Allah mai ruwa ya ce sun marafa aliyun burdatan kanat alaihi yace sai na ali yana kan ba su labarin sai na ali sai ya daga tufafin da ya sanya fa yana kuka yana share hawaye hatta dallat lihiyatahu hawaye rinka zuba har sai da gemun sai tika ya jika da hawaye thumma qala sai ce anshirukumullah sai sai na ali yake tambayin wannan da yake ba su wannan labarin yace a mu'minu ali fir'aun khairun am abubakar yace wannan mu'minu ali fir'auna da shi da abakar wai wani alkhairi ne fasakata alqawm sai kowa ya shiru wanda Allah ya ba mu labarin cikin Qur'ani cikin alqur'ani ko wa qala mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana wani mai wanda ya imani daga cikin mutanen alfir'auna amma yana koya imaninsa sai magana to sai sai na like tambayan almajiransa to da wannan mu'minu ali fir'aun din da sai na abakar wai wani alkhairi sai kowa ya shiru fa qala sai na ali musu ala tujibuni ba za ku bani ansa ba sai na ali fa wallahi na rantsi da Allah la sa'atan min abi bakr khairun min alf sa'ati min mithli mu'min ali fir'aun sai na ali na rantsi da Allah sa'a daya da Abubakar ya jure wajen ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ya fi sa'a dubu na wannan muminin mutanen fir'auna inji sai na ali yake ba da wannan shaidar ya ce zalika rajulun ya tumu imanahu wa haza rajulun a'allana imanahu ya ce wancan ya ɓoye imanin shi saboda kar a cutar da shi amma abubakar ya bayyana imanin a cutar da shi manzo Allah ya zauna lafiya ni sai na ali radiyallahu ta'ala anhu wa arda duka wannan matsayi da abubakar radiyallahu ta'ala anhu yake da shi tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rai har ya rasu to har yau yana da wannan matsayin a wajen musulmai mun gane har yau abubakar yana da wannan matsayin a wajen musulmai musulmai sun yadda cewa wannan matsayi ne na abubakar radiyallahu ta'ala anhu arzahu ko matsayin karuwa yake yi kullum a wajen musulmai ko mu gane amma a wajen waɗanda suka ba kansu wani matsayi na daban to su mutum san matsayin da suka suka ɗauki kansu Allah maɗaukakin sarki ya samu dace daga cikin mawaƙif na Abubakar ɗaya daga cikin ƴaƴan sai na Abubakar Abubakar Abdurrahman bin Abi Bakr yana sai na Abubakar yana ɗa sunan shi Abdurrahman yake da labari cewa yake kana yau badar ma'al mushrikin shi Abdurrahman bin Abubakar a ranan yaƙin badar bai musulunta ba Ɗan sai na Abubakar ne amma bai musulunta ba har aka yi yaƙin badar kuma ya shi ya fito yaƙi tare da mushrikai sun zo su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Abi Bakar yayin nana Aisha sai ki ta falamma aslama lokacin da Abubakar ya musulmi Abdurrahman bin Abubakar ya musulmi ta kala la sai ma babansa yace baba لقد أهدفت لي يوم بدر anka, عنك ولم أقتلك sai ce ya kai baba ai ranan yakin badar na ganka a fili yadda mutum yake Allah Allah ya ga mutum sai ya ganshi sai zo yake shi yace mun yi wannan da kai amma kafin ka ganni fansarabtu anka sai na boye sai na kauce na kin yake ka fa qala abubakar sai abubakar yake cewa lakin naka law ahdafta li lam ansarif anka yace wallahi ni kuma da na ganka wallahi bazan kauce ba sai na kashe zai kashe saboda me ya so ya yaƙi manzan Allah sallallahu ɗansa ne fa na cikin shi amma ya zo ya yaƙi manzan Allah sallallahu shi ya da ya rasa shi da a cutar da annabi Muhammad sallallahu wannan fa yadda sahabbai suka suke girma manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam khususan Abubakar radiyallahu ta'ala an anhu Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wannan a takaice kenan abin da mu faɗa game da abubakar radiyallahu anhu da kuma khalifancin abubakar insha Allah ta'ala Allah ya ba mu ararai zuwa zama ta gaba sai magana kan Umar aka zama bi su ɗaya bayan da Usman Ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardahum abuna muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roko ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم